الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata bakwai ga watan ramadan shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya za mu ɗora kan wato karatunmu da muka fara ina jin yau muna darasi na nawa ne na biyar ne darasi na biyar ko zama na biyar sau biyar muka zo ne darasi na biyar insha Allah muna magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau za mu kammala tarihin na na Khadija Allah ya jikanta da rahama Allah ya yafe mata Allah ya sa iyayena mata su koyi da hali da ɗabi'a irin nana na Khadija um, idan za ku iya tunawa mun yi magana akan cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya shiga cikin kunci ta yadda aka matse su a maka aka sa su shiga wannan kango sha'ib bani hashim ko sha'ib abi talib aka hana su saye da sayarwa aka hana su aure aka hana su wato dukkan wata mu'amala da za su yi da mutanen makka na khadija aka ta yi haƙuri ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam radiyatan sabiratan muwasiyatan bi nafsiha wa maliha tana mai haƙuri tana mai kau da kai tana mai juriya kuma tana taimakonsa da dukiyarta haka aka yi ta cin dukiyarta a wannan wuri bata taba tunanin bari ta rabu da annabi saboda ya shiga cikin kunci saboda kafirai suna takura masa ba ta zauna cikin shiri kwarai da gaske na taimaka annabi sallallahu alaihi wasallama uwa uba tana da imani da Allah wanda ta dalilin wannan imani ne ta yadda take yin duk abin da take yi wa annabi alaihi salatu wassalam ba mu da abin da za mu cewa na na khadija illa mu yi mata addu'a Allah ya yi mata sakayya fiye da mutunci da daraja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan ne ya zama wajibi ga dukkan wata mace musulma ta yi ƙoƙari ta yi koyi da nana khadija ta yi ƙoƙari ta misalta irin rayuwa da khadija ta yi da annabi sallallahu alaihi wasallam lalle kam na khadija Allah ya yi mata sakayya kafin ta mutu ma ta gani da idanta wani abun mamaki da ya faru wanda ba a taɓa yi wa wata mace ba sai ita a duniya ta kuma cancanta alhamdulillah tana zaune wata rana sai ga mala'ika jibril ya sauko daga sama yana ɗauke da albishir yana cewa ya rasulallah هذه khadijatu قد أتت معها إناء fihi طعام gana na Khadija nan ta taho a tare da ita akwai kwano a cikinsa akwai abinci fa'iza hiya a tatka idan ta zo wajenka ya kai muhammadu fakra alaiha salamu min rabbiha wa minni ka gaya wa nana khadija cewa Allah yana mata sallama jibril ne aka turo shi da sako ya zo ya faɗa ka gaya wa nana khadija cewa Allah yana mata sallama Allah yana gaishe ta kuma nima jibrilu ina gaishe ta sannan kuma wa bashirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wa nasab kai mata albishir da wani katafaren gida a gidan aljanna na lu'ulu'i babu hayaniya ba bacin rai babu gajiya a cikinsa ka gaya mata ita 'yar aljanna ce kai ranar na na khadija ba za a iya faɗan irin farin cikin da take yi ba ta ce yanzu ni ɗin Allah ya aiko yana gaishe ni Allah ya aiko Allah da kanshi sannan mala'ika jibrilu shi ma da kansa ya ce yana gaishe ni kai na na khadija wato ta shiga cikin farin ciki da jin daɗi akan wannan albishir da aka yi mata wadda baki bai zai iya faɗa ba to ina jin yar uwata ko akan nan muka tsaya kawai dangane da falalan na na Khadija a nan kawai muka yi birki ke kin san na na Khadija mace ce babba Allah yana santa Allah ya girmama ta shi sa duk wacce aka sa mata suna Khadija lalle an sa mata babban suna to haka rayuwa take bayan da za a yi dole ƙarshen tika-tika tik sai kuma maganar mutuwa wanda take jira na take jiran ki ga kuma mutuwa ta tunkaro na na Khadija bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara a shekara ta goma din nan tsare annabi da aka yi da shi da sahabbansa sun samu ɗan sauki-sauki sai Khadija ta dawo gidanta amma gaskiya bata dawo cikin nishadi ba wannan zama da suka yi zaman jarrabawa na shekaru guda uku nan ya ligirta ta ya gigita ta ta dawo babu cikakkiyar lafiya ta dawo jikinta ya yi rauni ta yi ta rashin lafiya a wannan zama na tsare sun da aka yi wannan shekaru ya na ta kwarai da gaske shekara goma cif cif tana cika daga turo annabi sallallahu alaihi sallama saura shekara uku kadai ya tashi daga makka ya koma madina kaddara ubangiji ta faɗo wa na khadija Allah ya ji kanta rahama a daidai wannan lokaci ciwo ya tsananta Allah madaukin sarki ya turo mala'ika ya karɓi ranta a gaban mijinta a hannun mijinta annabi Muhammad alaihi salatu wasalam a gabansa a hannunsa matarsa na na khadija ta cika ta so annabi annabi bai so rabuwa da ita ba suna cikin ganiyar rayuwarsu ta kyautata wa manzan Allah ta gaskata shi ta yi jihadi tare da shi numfashinta na ƙarshe na tare da annabi a lokacin da za ta rasu na 'ya'yanta matan nan duk da na gaya muku suna kewaye da shimfiɗarta suna zaune suna kallon ikon Allah kawai sai hawaye za ki rinka gani yana ta zuba ana share hawaye ga uwarsu suna kallonta za ta mutu hawaye kawai yake ta zuba mai littafin kanzul umar shine al-muttaqa al-hindi yake cewa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya bakin ciki da bacin ran abinda ido na ya gani yau ya khadija amma na sani Allah ya sa min, duk lokacin da na shiga cikin bakin ciki da bacin rai akwai alheri da zai biyo baya Allah ji kanki Khadija Allah miki rahama babu daɗi miji da yake soyayya da matarsa babu daɗi matar da take soyayya da mijinta mijin da yake tausasa miki mijin da yake rangon ta miki mijin da yake damuwa da damuwarki ranar da aka ce gashi nan yau zai tafi rabu da ke ba za ki iya lissafa bakin ciki da bacin ran da za ki fuskanta ba a wannan rana nana khadija wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfana da ita kwarai da gaske ta rasu a wannan rana ta rasu a wannan shekara ba a jima wato wato wani ɓacin rai ne da karuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ta rasu fa babban annabi sallallahu alaihi wasallam abu talib ya rasu baban aliyu ku karanta wannan tarihin wannan bawan allah abu talib irin yadda ya so annabi ya ƙaunaci annabi ya fifita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan ƴaƴan shi da ya haifa duk da cewa ba musulmi bane amma an ba shi amanar annabi ya rike kuma annabi yana son sa kwarai don lokacin da ya zo zai mutu annabi sai da ya taka ya je har gidan su ya same shi yana magagin mutuwa ya tarar da manya-manyan shawa. kafirai a kewaye da shi ya ce ya bafana, ya bafana. قل لا illallah kalimatan الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا بفانا كفر كلمة لا illallah. إلا kakka bari ka mutu baka ce la ilaha illallah ba ita ce kalmar da ni kuma zan tsaya maka a wajen Allah kawai abin da nake ka ce la ilaha illallah kawai ni kuma zan tsaya maka a wajen Allah kamar zai faɗa sai waɗannan manya-manyan kafirai da suke gefensa sun kewaye shimfiɗarsa suka ce a targabu an millaci abdulmuttalib yanzu kyamatar hanyar babanka abdulmuttalib za ka yi ka zo ka ɗauki addinin muhammadu ka mutu da shi kakka faɗi la ilaha illallah annabi ya maimaita masa ya ce ya mu ya bafana ka ce la ilaha illallah kalma ce da ni kuma zan tsaya maka a wajen Allah ko baka aikata komai ba ni zan tsaya maka a wajen Allah neman maka alfarma Allah ya baka aljanna waɗannan dattawan kafiran suka ce yanzu kai kyamar addinin babanka za ka yi ka koma addinin yara daga ƙarshe dai tsohon ne ya ce ana ala millati abdul muttalib ya ce ni kam ina kan hanyar abdul muttalib haka ya cika bai yi kalmar shahadar ba annabi yana cike da wannan bashin ran da damuwa ya fito hazinan ka'iba yana cikin bashin rai da damuwa Allah ya sauka masa da inda ka lati hadiman ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai Muhammadu ba za fa ka shiryar da wanda ka ga dama ba Allah tabaraka wa ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama kai hakuri yana tare da wannan bashin ran kuma bai dade ba sai ga matarsa Khadija wanda yake santa kuma ta rasu mai kula da shi mai taimaka masa a maza ya rasu ga kuma mai taimaka masa a cikin mata ya rasu wannan shekarar mutuwa biyu ta haɗuwa a annabi sallallahu alaihi wasallama shine ake ce da wannan shekara amul huzni shekarar bakin ciki shekarar bacin rai idan an tambaye ki menene amul huzni to sai ki faɗa ranar da shekarar da baffan annabi ya rasu kuma matarsa na na khadija ta rasu allahu akbar sai ga yara mata ga 'ya'ya mata an basu ba uwa na na khadija ta rasu kafin hijira da shekara uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta rasu ya zauna wani ɗan lokaci yana ta tunaninta yana ta yawan yabanta aka ce duk inda ya zauna ko sai dai aje yana ta yaban Khadija kai wannan mata fata ta yi nisa ba a yi wata mace a duniya irin ta ba bai iya hakura ba sai ya ta bin danginta yana girmama su yana musu kyauta bai hakura ba sai da ya ta bin ƙawayenta ma wallahi har kawayenta yake nemowa yana musu isani yana taimaka musu saboda farin cikin abin da matan nan ta yi masa mata arziki na na khadija yayi ta zuwa yana dawowa yana neman duk wanda yake da wata alaka da khadija sai ya ringa zuwa gurinsa don ya shi labarin khadija yan kwata yanzu an yi wannan soyayyar akwai irin wannan soyayyar yanzu a duniya mu yanzu mazan yanzu fa kina mutuwa Allah Allah yake yi ya samu a kawo masa wata yanzu matar mutum tana mutuwa wallahi wani daga wurin ta'aziyya za a kawo maka hoto daga wurin ta'aziyya za a kawo maka hoton wata ce to wance dai Allah dai ya riga ya kaddara mutuwa dai ta zo mata sai hakuri ga wata wai a kawo masa da wuri don kada wata ta riga ita kuma wancan shi kenan an tafi kabari sai abin da Allah yi in an yi aiki mai kyau a gani idan ba a yi mai kyau ba kuma a gamu da tashin hankali da bacin rai wannan mijin naki da kike tare da shi yau na na zamani masha Allah tabarakallah kina mutuwa wata za a kawo masa ya auro a kwashe kayan ki a rabe shi gado ya sake wa ɗakin fenti ita ma wacce ta zo ta ci amarcinta da sabon gadanta da kujerunta yi duniya kenan wannan mutumin kamar ba shi ba ya saki jiki sosai ya yi rayuwarsa da matar sabuwar kaɗan ne daga cikinsu suke iya zubar da hawaye in sun nutsu su tuno da matansu da suka mutu suka riga su gidan gaskiya saboda wannan yaki yar uwata kake yaudari kanki a zaman ki na aure ki tsaya ki bi Allah ki bi manzan Allah ki aikata aiki mai kyau dan kabarin ki yayi kyau iyakaci idan kin mutu kawai a zo a raba gadon ki ne kuma wallahi wata ce za ta zo ta shigo ɗakin naki ko wacce tafi ki kyau ko wacce tafi ki matsayi ko kuma wacce bata kai ki ba kuma ya zo fa ana angwanci sosai fa eh ana masa murna ke ku kina can kina kabari watakila lokacin ana ta sheme ki Allah kiyaye haka kuma haka kuma shi ma namijin idan ya mutu haka al'amari yake wannan mijin naki da ke nuna masa kauna da soyayya kuna zaman lafiya da shi yau idan Allah ya ɗauki ransa to ke ma kuma yana mutuwa kina gama takabarki shikenan sai a fara zuwa musamman ma in ya dan bar miki dan maiko maiko idan a babbar inuwa kike matar alhaji ya dan bar kayan gado da kuɗi da gidaje da shaguna to nan kan zaki samu zawarawa bila adadin dubbe masu yawa saboda akwai maiko amma karki tambayi tasku da bakin ciki da matar da take fuskanta wacce mijinta ya mutu daman miskini ne bai da komai rayuwar alallaba ne ya mutu bai bar miki komai ba sai uban bashi ma watakila to lokacin kam in ba sa'a ba sai gudun hijira ba wanda zai zo kanki da ne ake wafa'i ake taimako idan mutum ya mutu ya bar matarsa da dan nauyi sai a samu makota wani ya aure matar zai ya taimaka wa ƴaƴan a da a yanzu kam sai dai kaɗan daga cikin mu ne suke da wannan zuciyar hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ka gyara halin mu Allah ka samu fakarfin zuciyar mu ya ubangiji ka samu na tausayi Allah Allah madaukakin sarki ka samu na tausayi ba abin da yafi ni'ima irin mace ta mutu miji ya mutu ya bar mace da 'ya'ya wani ya zo ya aure ta don ya taimaki wannan matan ya rufa mata asiri ya rufa 'ya'yan asiri wannan abu yana da daɗi kwarai da gaske amma ba a yi sai kaɗan ke ma ɗin haka za ki je ki auren ki manta da shi ki je ki canja kayan ɗaki mijinki ya mutu ki ci amarci sosai har da guda ma za a kai ki wata ma tana ba da labari mijinki na farko me yasa kike mutuwa yi ta dada auren wani shi ma ya dada mutuwa ta ƙara wani shi ma ya dada mutuwa wani ya zo neman aure yake tambaya auren ki nawa ce uku to ya aka ya labari irin an zo hirar zawarci ai kaji kaji mutuwa yi a zuciyarsa ya ce kika kashe shi dai kin kashe uku yanzu ni zan zo na hudu ki kammala da ni tun da ya tafi bai ƙara dawowa ba <laughs> wanda ra'ayi ne san zuciya ne abin da ya faɗa ba daidai bane ba gaskiya bane ba to amma bawan Allah shi gani yake yi yaya wancan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu shi ma zai zo bilayi ya ce a'a musala ke ta wani ne da a asibiti a gadon asibiti ne suna kwance irin babban ɗaki ɗin nan haka tun daga layin farko mai jinyan farko ya mutu bayan kwana ɗaya biyu sai wani na kusa da shi ya daɗa mutuwa bayan an na ɗauki kwana biyu uku sai kuma shi ma ɗin ya daɗa mutuwa to wanda yake layi ciwo fa yake faran garanga ba lafiya da likita ya zo rawun yana dubawa sai ya tashi ya miƙe ya ce ni kam na warke gida zan tafi <laughs> Allah ku tafi yi ya ce taf mutum uku a jere sun mutu ni yanzu ni ne na saura ya ce ana zuwa kansa wallahi sai ji ya warke ya ce wani likita ko ka sallame ni ko ba ka sallame ni ba ni kam la tafi na warke <laughs> eh ni wai ni ya warke dan adam kenan da tsoron mutuwa Allah kiyaye bai san ya manta da aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta riske ku ko a ina kuke ba inda mutuwa ba za ta kama ku ba ana nan wata rana ya ku uwana sai ga wata ‘yar uwanna na Khadija ‘yar uwa take hala sunanta hala binti Kuwailit ‘yar uwa ce gana na Khadija yaya aka ya aka sai ta ɗauko ta bugo ziyara ta zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana shigowa gida sai ta yi sallama ta fara magana da matan gida annabi fa yana cikin talakarsa yana ɗaki ya jiyo muryarta saboda muryarta ta yi kama da muryar na Khadija wallahi sai annabi ya shiga wani yanayi maza maza ya tashi ya miƙe ya saki fuskarsa ya nuna wani irin farin ciki da ba a gani ba ya ce Allahumma hala uktu khadija ya ubangiji ga hala yar uwan na khadija ta zo gidana yake gaya wa Allah ana cikin wannan yanayi ashe a ɗakin na na Aisha yake don Allah ku yi haƙuri ku ji wannan karatun ku karɓe shi a haka kuma ku yarda da halin ku ku yi haƙuri wata wai ta ji wannan karatun wata rana an sa abin nan sunna tv ne sai take cewa sai take cewa ne ga wannan malamin naku nan da kullum laifin mata yake faɗa gashi nan gashi nan wannan malamin shi wa'azinsa da daɗi amma su kan mata yanzu yanzu an mana adalci an ce mata muke suka yanzu ba ma gaya muku laifin mazan ku to ku yi haƙuri ku ji nana aisha a wurin ta annabi yake ya nuna farin ciki da karsashi saboda mai saboda yar uwan na khadija ta zo kuma ya ji murya irin tana na khadija ke ko mutum ya tuno muryar matarsa da ta rasu tana masa mutunci ba dole ya canja ba in kin ji kishi bakin ciki ya ishe ki ki gyara mana har da zaki wani ɓata sai na na Aisha malama kawai sai ta canja fuska shi annabi yana farin ciki ita kuma na na Aisha kawai sai ta gayyara wajha kawai sai ta ce da manzon Allah ma tazkuru min ajuzin min ajaiz quraish halakat fi dahri abdalaka Allah khairan minha hadisin Imam al-Bukhari a cikin Manaqibul Ansar da Imam Muslim a cikin Fadailus Sahaba wai meye kake ta tuna wata tsohuwa wanda tuntun ta gama halaka tsohuwar da ta halaka ta halaka tana nufin ta mutu tsohuwar da ta mutu tsohuwa cikin tsofaffin ƙurai shawa wanda Allah ya canja maka wace wadda ta fita za ka zo kai ta wani ambatanta kana ta kiranta a ki shi ne ya so kina da Aisha to Aisha ta yi kishi ke ma ai dole ki dan taba ko shi za ku yi haƙuri in na muku magana akan kishi ku yadda kuna da shi fatan mu kawai ku rage ku gyara ai sai ran annabi ya ɓaci ya ce la wallahi ma abdalani lahu khairan minha la wallahi Allah bai canja mu wacce ta ta alheri ba amanat bi hina kafaran nas ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kafirce da ni وصدقتني إذ كذبني الناس نانا خديجة دا تغسكتاني ألوك چند متاني اسك قريتاني وواسطني بمالها إذ حرمني الناس ta taimaka mun da dukiyarta lokacin da mutane suka haramta mun kuɗinsu wa razaqanillahu min halwalad duna gairi minan nisa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta ni da duk ‘ya'yana a tare da ita banda watanta ita ta haifa min ‘ya'yana sai yanzu a zo a ce wai Allah ya canja mu wacce ta fita ya ce a to Aisha kam sai jeɗi jeɗi na kobo jeɗake sai ta yi shiru ta ce da ta sani da bata faɗi maganar nan ba kina ji na ina gaya miki kowace mace a cikin ku ta tsaya a matsayinta kar ki je da kirinki a gaban mijinki ko ku biyu ne ko ku ko uku ki je wata ranki saki jiki ki ce ai ni ce lamba 1 din ya ce a a ba ke ba ce lamba wan kin ga ranar yini zaki cikin kuttu da bakin ciki ki dai lallaba ki bari shi da kansa ya ce ke ce lambawan ɗin ki daina zuwa kina kushe masa sauran matansa a gabansa yana son su tun da ya ajiye su yana ɗakin ki ke dai ki yi abin da zaki in ya tafi kuma a kyale shi ya je can abin da zai yi banda sa ido ɗaya na lura da kai in ka zo nan gurin hular kama a karkace kake shigowa a haka wato dan ni ba kowa bace ba hulata hularka a karkace ina lura amma ranar da kake ɗakin amarya ai a haka kake zuwa da ita ko kuma a ga ka sa ta a sittin a haka <laughs> ashe yanzu dan Allah ko mata saboda rashin kirki yanzu yanzu har har kula kuke da sa rigar mutum da saka hularsa ai na lura in kana ɗakin amarya shadda kake sawa ta rantsuwa akwai wadda ta ce wa mijin ina jin ka ai shewar da kuke yi he sai ku tafa <laughs> saboda kana ɗakin amarya amma ni ko idan ka zo shiru sai dai ka kama danne-dannen waya sai gyangyaɗin banza na munafurci ka ce wai ka gaji wani bawa Allah <laughs> mata mata masu sha'ani irin nasu Allah ya muku albarka wato inda ku idan babu ku wahala idan an rasa ku in ba a gida mata akwai matsala idan kuma kuna nan alheri ya karu ko ba ka bane ba amma in kuka tukwaikwayi mutum sai dai haƙuri wallahi mutum zai tafi in matarsa ta buga masa hankali wallahi rigarsa a juye zai sako ta sau nawa mutum zai ɗauko warin takalmi na hagun daban na dama daban saboda matarsa ta masa bala'i sai dai mutum ya zo masallaci a ce alhaji lafiya kuwa ce wallahi to gashin sai dai haƙuri kawai wani ma Allah yake gaya mu <laughs> Ya yace wata rana yace a gidansa a gidansa ɗakin kwanansa daban matansa suke bin sa mana irin mazaje masu ɗakin sun nan ranar girkin kowace za ta je ta gyara ɗaki ta kyauta da daki ta fesa mai turare kowa ne da irin abin nan basirar da Allah ya mata wanke ban daki ta komai a ya ce to ranar girkin amaryarsa ne bai daɗe da yin auren ba a uwar gida abin sai ya soke ta tun da yamma take kuntumewa bakin ciki goma da ɗari ta ce yanzu mutumin nan saboda munafurci haka zai tsallaka ya zai shiga ɗakin nan matan nan ta bi shi kin san me ta yi sai ta je gaba ɗaya ta tattare a ɗakin mai gidan eh ta zauna ta miƙe kafarta ba fa girkin ta bane yana shigowa sai ce ah, wance lafiya ta ce ah, wace irin tambaya ce wannan lafiya mana cuta ce ta kawo ni lafiya kalau to yana jiran ya ga me za a yi ya gama mata ta rashe ta miƙe kafa shi kuma kunya ta hana shi ya ce ta bada wuri dan amarya za ta shigo ita kuma amarya tana can ta yi birki an yi kwalliya an gyara jiki ana da da dan abun nan amma uwar gida ta tokare daki sai ya zo ya ce wance sai ya gaya uwar gidan ya ce wance tashi ki tafi ɗakin ki man ta ce ba inda za ne wallahi tallahi yau ina nan sai dai mu kwana mu uku a ɗakin nan wallahi <laughs> me aka miki ta ce haka kawai na gaji da wulakancin ya ce don Allah don Allah fi haƙuri ki koma ɗaki ta ce wallahi ba zan fita ba hajji za ta zo wai wai wai kaza kaza kaza za ka ce to me ta miki ita dai amarya tana can tana tsaye tana jira mai gida suka gwabza yayyai ya ja ta ki tafiya yayyai ki zo ki fita nace ta ki fita Ya ce ta ce yau sai dai mutum uku su kwana a ɗakin nan ya yi shiru ya rasa yadda zai yi ya ce to ya ce na bar miki ɗakin eh sai ya saukai gangara ya ce wa amarya ki haƙuri akwai 'yar matsala ce ta ce matsalar meye <laughs> ya ce mu je dai ɗaki kawai mu je daki mu shiga daga ciki kawai amarya ita ma ta me. wannan ai wulakanci ne wannan ai an rena mun arziki ne wannan ai kaza ce ya hakuri, ni a nan ɗakin yau zan kwana ta ce ai ba ɗakin ka bane nan ba anan kake kwana ba ya ce ki haƙuri mu bar mata ɗakin wallahi haka ya lallaba amaryan nan a dole sai a ɗakin ta ya kwana bai isa ya kwana a ɗakinsa ba saboda yaji da kishi da kuke da shi kin ga na baki labarin nan ba tsautsayi ya ɗebe ki dai kiwa mijinki ba yawa nan kuka faɗa kuka ce mari kuske yi to in kika dai kiwa mijinki in ba sa ba faskare ma zai buga miki Allah kiyaye ki me ya ja wannan kishi to abin da nake so na gaya ina baku wannan labarin ba dan wani abu ba ita rayuwar aure idan mun fahimce ta sai hankalin mai kwanta kuma za mu samu saukin zaman auren inda maza suna zuwa makaranta ana ba su labarin gidan annabi yadda abubuwan da suke ta faruwa hatta a matsayin su na matan annabi dole a yi musu uzuri ko ba ka bane ba to da maza sun yi samu sauki a rayuwarsu da ba su ta faɗa da matansu ba gaskiya kuma da mata su ma suna jin labari irin abubuwan da ake da sun yi haƙuri abinda Allah ya halice ka da shi sai ka ta yayyafa masa ruwa Allah ya taimake ka yanzu wata da zarar mijinta ya ce zai mata kishiya to ta daina jin daɗi a rayuwa haka za a ganta tagumi ta mai. wance mai ya faru lafiya kalau ciwo ne ko cuta na ce miki lafiya kalau me yake damuna ne dan Allah ki kyale ni ni na san me yake damuna kin san damuwata mai gidanta ya kai kudin aure za a ƙaro mata kishiya ta shiga damuwa ta shiga firgishi kuma duk abin yawanci kuɗin duniya ne na yadda kuna da uzuri wallahi saboda mazan wasu suna da rashin adalci wani idan ya yi auren abun ba kyau halinsa ba da kyau na yadda kuna da wannan uzurin shi mata suke tsoro ba kishiyar ake tsoro ba rashin adalcin maza to shi yasa kullum ake cewa ku auri masu addini masu tsoron Allah wanda in sun muku rashin adalcin kun hada su da Allah za su ji tsoron sa ba dan ku ba dan Allah za su gyara amma in kike bi maiko duk wanda ya bi maiko fa hannunsa fa dole ya maiko ko ba ka bane ba bintu shafi wata babbar mata ce malama masha Allah take cewa cikin magabata mata ta ce aina na khadija ai gaba ɗaya ta mamaye rayuwar annabi gaba ɗaya ba ta bar wani gurbi ba ba inda ta bari saboda gogaggiyar mata ce ta san rayuwa kuma ta yi haƙuri wata ramfana na aisha cewa ta yi da ta sha iska kishin ya taso ta ce wai ni ana ta wani ambatan khadija a gidan nan ka'an lam yakun fi dunya imra'a illa khadija ko gair khadija kamar ka ce a duniya ana ta ambatan khadija a gidan nan kamar a duniya ba wata mace sai khadija wai shine ita bintu shafa take cewa na Aisha abinda ta faɗa daidai ne bata wuce gona da iri ba ai ko lallai na na Khadija a zamanin ta ai ba wata mace in dai ba ita din ba a wajen bin miji kam ta gama annabi dai ta yi masa duk abin da ta yi masa kuma alhamdulillahi ta bayanta wasu za su shiga aljanna da yawa za su shiga musulunci da yawa ita ce mata farko da ta fara musulunta Allah ji kanna na Khadija daga cikin falalarta Imam Zahabi yake cewa Khadija ummul mu'minina Khadija ita ce ummul mu'minin sayyidatu nisa'il alamin fi zamaniha a lokacinta ita ce shugaban matan talikai na zamaninta wa manaqibu wa manaqibuha jamma yace tana da matsayi da daraja masu tarin yawa tana daga cikin matan da suka cika kamar yadda annabi ya faɗa yace kamula minan rijali wa yakmul minan nisa'i illa an samu mazaje da yawa da suka kammala suka samu kamala a cikin mata ba wanda aka samu kammalallun mata irin khadija irin na na maryam da su fatima lalle tana da wannan matsayi mace ce mai addini mai tsare mutuncinta daga cikin falalarta ita ce matar farko ta annabi ko daga nan aka tsaya an gama har duniya ta tashi in an tambaya waye matar farko ta annabi za a ambata miki na na khadija kuma annabi bai mata kishiya ba sai da ta rasu lokacin da suka rayu kam daga shi sai ɗaya daga shi sai ita ita kadai shi ɗaya wannan yana nuna matsayinta da falalarta saboda me bai mata kishiya ba saboda ta wadatar da shi bayi da buƙatar wata ai namiji yana yi wa mace kishiya ne saboda dalilai da dama galiban gazawa ne na matan ta bangarori da dama amma akwai matar da guda ɗaya ce amma tamkar dubu take wallahi ita ɗaya ne mijin tunanin ma ya ƙaro aure ma baya yi saboda duk abin da yake da bukata ita ɗin wannan matar za ta yi masa ba ta gajiya tana da haƙuri tana da hikimomi da dabaru amma ke ba haka kike ba ke kan ba kishiya ɗaya ba ma kishiya ɗari uku ma za a iya miki wata iri. Allah ba ki haƙuri Khadija ita ce muminar farko ita ta fara musulunta malaman tarihi suka faɗa ita ce a cikin mata ta zamanto gaba awwalun nasi imanin billahi wa rasuli haka ibn al-asir yace awwalul khalqi awwalu khalqi llahi aslama bi ijma'il muslimin mutum na farko da ya fara musulunta da ijma'in musulmi gaba daya kai ko namiji ma ba wanda ya riga ta na na khadija ne haka imam ibn asir ibn al-asir ya faɗa yace lam ha rajulun wa lam ra'a a cikin usul ghaba yace ya ishe ta falala da matsayi tunda ita ce a gaba imamu ahmad da imamu tirmizi da imamu hakim sun rawaito hadisi daga anas dan malik Allah ya yarda shi manzo Allah yana cewa ai ya ishe ka cikin matan talikai maryam ibnatu imran bintu imran maryam yar gidan imran da Khadija binti Kuwaili waɗannan su manyan mata wa Fatima binti Muhammad da Fatima yar gidan Muhammad wa Asiya imra'atu Fir'aun da nana Asiya <laughs> matar Fir'auna ku duba matar Fir'auna ne amma kuma babbar mace ce mumina musulma Imam Bukhari ya ruwaito daga Abu Huraira Jibrilu ne ya zo da kansa kamar yadda muka faɗa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yana ka gaya wa Khadija Allah yana gaishe ta kuma ni ma ina gaishe ta kina da wata falala da ta wuce wannan a wata riwaya da aka ce ana gaishe ta sai ta ce inna Allah huwa salam wa ala jibril salam Allah shine assalam jibril din ma a ce ina gaishe shi kuma ina amsawa wa alayka ya rasulullahi salam kai ma ya manzan Allah da kamun albishir amincin Allah ya tabbata gare shi da rahamarka da rahamarsa da albarka a gare ka haka imamun nasa'i ya rawaito wannan hadisi nana khadija ita ta gina gidan annabi gaba daya a babin tarbiyya kai ita ta gina gidan musulunci ma a duniyar mata dai abin koyi ita ce babu gidan da ya arziki da albarka irin gidanta ba wani ba wata mace da ta yi tarayya da ita a cikin falalarta har a bayanta ita ce ake buga misali da ita a koyi da ita ba ta taɓa ɗaga wa manzan Allah sauti ba ba ta taɓa yi wa annabi fushi ba amma muna da ruwayoyi da nana aisha ta yi wa annabi fushi ya gane har ma ya mata magana yace ai na sani idan muna zaman lafiya da ke warwarwar ana cikin zaman lafiya rantsuwa ma idan zaki in ana soyayya sosai cewa kike wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin muhammad amma duk lokacin da kika sha yaji ranki ya baci da ni to rantsuwa ma idan kin zo cewa kike wa rabbi ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba ba za ki faɗi sunana ba ba ke yar uwa mai saurare kuni khadija zancen da zan rufe a ƙarshe kawai ki zama kamar khadija kawai ki zama kamar kece na na khadija ina ma da a ce matan muminai a yau za su ɗauki tarihin na na khadija ɗinnan su buga shi a takarda su ɗauka daki daki daki suna koyi da ita mace mai yawan zama kusa da mijinta ba ta bari annabi ya nesa da ita a masa fifita a ba shi ruwa ya sha a wanke masa hannunsa a yi wa yayansa tarbiya idan ya dawo yana cikin ɓacin rai a kwantar masa da hankali karfa wata mace ta ce ai yanzu mata an gama bara a taɓa samun wata da za ta irin wannan aiki ta koyi da ita ba a'a shabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bilkirami falahu ko da ba ku zama irin nana khadija ba to ku yi kuyi ku yi kamanceceniya da nana khadija lalle kamanceceniya da manya rabauta ne Allah ka ji kan nana khadija mace ta biyu a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nana khadija tana rasuwa sai kuma annabi ya ƙara aure ita ce ummul mu'minina sauda bint zam'a al'amiriya Allah ya dade ita kene yanzu na gama magana Khadija zai shiga mata ta biyu ita ce na na Sauda Allah ya sa mu shiga sa wace ce Sauda yanzu ki ajiye shafin Khadija kuma yanzu mu dauko wata matar kuma kowa sai kun ji falalarta da darajarta ummul mu'minina kenan mata ta biyu cikin matan annabi a duniya sayyidatu nisa'il alamina bayan na na khadija kamar yadda hafiz ibn hajar ya kawo a cikin littafin al-istiab afwan al-isaba kuma ibn abdul ma ya kawo a cikin al-istiab malaman tarihi duk suka yi ta kawowa babanta shine zam'a ibn qais ibn shams ibn abd ibnu amir ibnu lu'ai ibnu ghalib in kullu rash ita ma wannan kakanninta sun yi tarayya da annabi sun haɗu da annabi wajen kakanni tana haɗuwa ne da manzon Allah a kakansu mai suna lu'ayyu mahaifiyarta sunanta shamus shamus bint qais ibnu zaid daga bani amir ibnu ghalib Ibnu Ali, ibn najjar al-ansari Allah ya yarda da ita ta haɗa matsayi ƙwarai da gaske a cikin kuma ta samu matsayi har yanzu a cikin mutanen madina tana da alaka ita kuma wannan kullura mahaifiyata da mutanen madina tana da dangantaka maɗaukaki idan an hada ta da sauran matan ƙurishawa tana daga cikin matan da suke masu falala sama da sauran mata a zamaninta imamu zahabi ya ce kanat sayyidatun jalilatun nabila yayana na na da ta musulunta ibn sa'ad yake cewa na na sauda kam ta musulunta tun farko farkon musulunta a makka amma dai na na khadija ta riga ta kuma ta yi wa annabi mu baya, akwai mijinta mai suna sakran ibnu amr sakran ibnu amr shi ma ya musulunta matar ta musulunta mijin ya musulunta ashe ita ma ba zaura ce annabi ya aure ta Allahu akbar kun gani ko matar farkon ba zawar annabi matarsa ta biyu ma da ya aura mai ba zawar. ba irin ki ba ke da kika hana ɗanki ya auri bazawara ba ki da hujja ba ki da dalili tsabar son duniya kuna yanzu ba bazawara ba ma har mai yawan shekaru ma ba a bari yaro ya auri yarinya budurwa babba kowa ya hana uku yaro ya gani yana so ko ta girme shi da shekara goma ne ba ya bashi aure ta ba amma yanzu iyaye mata su suke katutu su kutun kutun su hana a yi auren a wannan ta tsohuwa ta girme ka wannan tsohuwar budurwa da ta daɗe ba ta aure ba ta gama galantoyinta a bakin titi to me tun da dai tana da tarbiyya Allah bai kawo mata aure da wuri ba me kuma za a kyamace ta a kita ta samu miji za a yi mata bakin ciki ba ku da hujja ba ku da dalili ku gyara bayan ta musulunta mijin ya musulunta suka tafi hijira lokacin da annabi ya ba da umarni an tsananta wa musulmi a makka tsananin ya yi tsanani annabi ya ce musulmin makka su hijira su tafi ƙasar habasha hijira ta biyu mijinta nan da shi suka tafi idan ba ku gane waye mijin ba shine dan uwan wannan sahabi ne Suhail ibn Amr al-Amiri Suhail ibn Amr al-Amiri dan uwan mijin Sauda binti Zam'a ne to me ya faru a hijirar Nana Sauda kamar yadda muka faɗa tana daga cikin wanda suka fara musulunta amma fa ta gamu da cuta da cutarwa kafiran maka sun cutar da ita mushrikai azaba duk da cewa mace ce an azabtar da ita irin yadda sauran sahabbai suka gamu da shi yayin da azaba ta yi musu tsanani mushrikai suka fitine su akan addininsu annabi ya ce ku yi haƙuri ku tattara ku tafi habasha ya ce kharashtum ila ardil habasha fa inna biha malikan La لا يظلم عنده أحد وهي أرض الصدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه azaba cutarwa kullum ƙaruwa yake yi ana musulmi a makka annabi yana nan amma musulunci bai yi ƙarfi ba ya tara sabai ya ce to ko za ku tashi ku fita ku tafi garin habasha ku tafi ƙasar habasha a garin ko a ƙasar akwai sarki wanda baya bari a zalunci kowa ko da kuwa shi sarkin nan kirista ne na ja shi kenan kirista ne ba musulmi ba amma baya bari a zalunci ina ba ku shawara ku tattara kawai ku koma wajensa har zuwa lokacin da Allah zai kawo muku buɗi wasu daga cikin wanda suka yi imani suka hijira akwai wanda ya ɗauki matarsa ya tafi da ita akwai wanda ya tafi shi kadai bai tafi da matar ba to sau da kam tana daga cikin wanda aka ɗauke su da mazajen su mijinta ya kama ce ce zo mu tafi shine as-sakran ibn amr tare da wasu mutane guda takwas daga bani amir Allah ya yarda da ita ta fita tana hijira tare da mijinta mai haƙuri ta miƙa masa rayuwa ta miƙa masa duk abin da ta mallaka Allah ya sa mijin shi ma yi imani da annabi yana son annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi sun shiga habasha sai labari ya zo musu cewa bayan suna zaune suka ce musu sai aka gaya musu ai makka ta yi daɗi makka ta yi daɗi an ma samu sulhu tsakanin musulmi da mushirkai kuma cutar wannan da ake wa musulmi yanzu ya yi sauƙi gaskiya wasu daga cikin waɗanda suka yi hijirar suka ce a tutun da maka ta yi daɗi ya ce mu koma garinmu wasu kuma suka ce kai mu ba za mu koma ba sai mun ga abin ya yi kiliya sosai sauda tana tare da mijinta kawai suka shirya suka ce gaskiya mu makka za mu dawo sun taho suna hanya suna tafiya akan abun hawa da ita da mijinta wallahi suna kusa isowa makka sai labari ya zo musu cewa wannan labarin da aka faɗa cewa makka ta yi daɗi ta yi kyau ɗin maganar ƙarya ne ba haka bane ba ana nan ana ta azaba wa musulmi aka ce wallahi ku kuskure ku koma makka yau za ku ga bacin rai da damuwa udwani na abokanan gaba lam hakan dai suka haƙura suka danna suka shiga cikin makka wahala kan wahala wallahi suna koma ga miki Allah ya dora wa mijin rashin lafiya ga damuwa ga wahalar hanya ciwo ya kama sakran ibnu amr bai dade ba kawai sai ga mutuwa ta zo masa kawai sai ya mutu na na sauda ta shiga damuwa ta ce ga mu muna cikin kunci a makka ga annabi bai samu karfi ba ga mu muna cin halin kakani kai ga mijina mai taimako na din ma ya mutu wannan fa tun kafin ta auri manzon Allah kenan shikenan ta yi haƙuri ta sa imani irin imanin masu hakuri. gobe idan Allah ya kai mu za mu ji labarin yaya aka yi annabi aure ta insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda na faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya mana arziki ya ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya yafe min Allah ya yafe mana gaba daya allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk